tambaya yake shi isa kaga duk da ita fi da nisa a baya zai zauna ina ta tambaya ina wuri ina ta tambaya ina wuri sarkin dabara, kuma ku koya daga gare shi alhikimatu zalatul mu'min gado ko والدين addini ليا da ya kai ku? قال المصنف لا بيع بعده في دين ba za a sayar da shi ba bayan an yankawa bashi misalin kayan kalayya ana bin ka bashi aka fara zuwa kaka kaka ba za a sayar da dabbar layyan nan a talayyan nan a biya bashi ba ko ta falisi ko dai ba mutuwa ya yi kada musannifu la bai'u ba da hofi daidai la yajuzu lil warithi bai halatta ga mai gado hasaba mafa madamuni hadhihi al mas'ala an yabi al udhiyya ya sayar da layyan nan aw yabi'a ba'da a'da'iha ba'da dhabhi في مقابل ديني ترتب في ذمته بأب ينبشد دليه لأنها قربة لم يأذن الشارع في قضاء الدين منها قال علي رضي الله عنه لا تبيئوا لحوم أضاهيكم ولا جلودها وكلوا منها wa ataimu ya isa na'am